يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 434 a karatun bulugun maram da muke gabatarwa littafin ibn hajar al'askalani rahimahullah a yau za mu karasa bayani a kitabul ƙaba'i insha Allah daga hadisi na goma sha uku zuwa hadisi na goma sha shida wannan darasin yana ɗauke da bayani na biyu game da hisabi ga alƙalai ya ce wa an abi maryam al'azdi an karɓo hadisi nan daga abu maryam al'azdi rabiyallahu anhu Allah ya kara masu yarda abu maryam al'azdi kaga bai bayyana sunan shi ba ya kawo alkunya da kuma lakabi da dangantaka al'abdi amma sahabin annabi muhammad ne babu shakka sahabin manzon Allah ne sunansa amru bin murra al-juhani amru bin murra al-juhani Allah ya kara masa yarda bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin ya koma zama a sham syria yana cikin waɗanda suka zauna a falastin bayan rasuwar manzon Allah abu maryam al-azdi kuma hadisi ɗaya tak ya ruwaito daga manzon Allah Shi ne wannan hadisun wanda wannan hadisun babu wani hadisi na abu maryam to wani abu da ya kamata mu sani sahabban annabi suna da yawan gaske Allah ya kara musu yarda waɗanda suke da suna abu maryam mutum uku ne ma za ka riga ganin su a hadisi don haka yasa sa al’imamu yusuf al-mizzi a littafin tahzibul kamal tahzibul kamal za ka ga tarjama shi wannan sahabin ita ce tarjama ta 7618 da yake magana game da wannan sahabi sai ya ce wa sahabban annabi masu suna abu maryam mutum uku ne da shi wannan ya fi shahara da abu maryam al-azdi ko ka ce abu maryam al-juhani na biyunsu shine abu maryam al-kindi na ukunsu shine abu maryam al-gassani abu maryam al-gassani to shi abu maryam al-gassani ne wanda ke da hadisai guda biyu waɗanda ya ruwaito su daga manzon Allah to shi wannan mutumin kaga kamar da muka ce bayan rasuwar manzon Allah ya koma Syria Sham to shi ne ya ruwaito wannan hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man man wallahu Allahu shay'an man wallahu Allahu shay'an wanda duk Allah ya jibinta masa wani abu na mukami min umurin musulmi wanda ya shafi al'amuran musulmai idan dai kana da wani mukami wanda ya shafi shugabanci kuma kowane iri shi yasa manzon Allah yake shai'an. kowane irin abu na mukami inda ya shafi shugabancin musulmai idan Allah ya jibinta wa mutum fahtajaba an hajatihim sai ya shamaki game da bukatun mutane masu zuwa da bukata ya shamaki ba su iya ganin shi wa faƙirihim matalauci a cikin mutanen a cikin musulmai ba ya iya ganinsa idan mutum yana da wata bukata ya zo ba zai gan ba idan matalauci ne ya zo ba zai ganshi ba ce manzon Allah ya ce idan halin mutum ya zama haka yahtajaba Allah duna hajjati to shi din ma yana da bukatu a wurin Allah ko to Allah zai yi shamaki game da bukatunsa ga kenan za a sa kamar daidai aikinsa za a saka mishi daidai aikinsa abin da ya kamata mu gane abin da manzon Allah ya faɗa yana magana ne akan wanda duk ya samu wani mukami na shugabancin musulmai a kansa ake magana idan aka ce shugaba ne na musulmai to ai shugaba ko zai saurari mabukata zai saurari matalauta don aka ce bukata tana zuwa ga mutum da ƙara ko an cuce shi ko na abu shi sa aka ce alhaja shine sai ya ce akharajahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi wa turmizi da kuma al-imam tirmizi amma kaga wannan hadisi yanda muka karanta idan ba kana nazarin hadisai ba ne to da yawa za ka dinga za ɗorar da maganar ibnu hajar don akwai abin da malamai suke kira riwaya bil ma'ana wato shine malami ba zai kawo lafazin asali lafazin da ya zo a hadisi ba sai ya rawaito shi da ma'ana kawai wannan ta gefen ilimin hadisi ba laifi ba ne amma asali yanda ibn hajar ya kawo wannan hadisin ba haka lafazin ya zo cikakke a littafin hadisin ba in ka dubi sunan abi dawud za ka ga hadisin karara kamar yadda ya faɗa hadisin yana sunan abi dawud to za ka gan shi a babun fi ma yalzamu imam min amrin ra'iyya wal hajabati anhu lafazin da ya zo a sunan abi dawud an abi maryam al-azdi qala shi wannan sahabi yace da kaltu ala muawiya kaga akwai labari kenan tunda ya koma sham yana zama a syria kuma a wannan lokaci shugaban musulman duniya gaba ɗaya shine muawiya to kaga yana ba mu labari ne abinda ya auku bayan zamanin khulafa'ur rashidun wannan ya nuna sahabin nan ya dade bayan zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali an riga an samu daidaituwa mu'awiya shine shugaban musulmai gaba daya duk duniya ta yarda a wannan lokacin sai shi wannan sahabin ya shigo wajen mu'awiya faƙala sai mu'awiya da ya gan shi in ka dubi tazarar da ke tsakanin zamanin annabi muhammad da kuma zamanin mu'awiya tsakanin rasuwar manzon allah da shugabancin mu'awiya kaga shekarun da yawa don haka duk waɗannan shekaru bai haɗu da wannan sahabin ba sai a wannan karo ga sahabin ya shigo fadansa sai ya ce ma an amana bika ya aba fulan ma an amana bika ya aba fulan wato yana nufin ya aba maryam laraba suna faɗin wannan <clears throat> za ka gani ta sharhin hadisin wanda ya zo a aunin ma'bud a mujallar 8 shafin balarabe idan ya ce ma an amana bika ya fulan kalima ta kulu hal'arab sigatu ta'ajjubin wal maksudu izharul farahi was surur bi kudumihi idan kuka daɗe ba ku haɗu da balarabe ba idan ya ji daɗin haɗuwarsa da kai sai haɗu wannan kalma ma an amana bika ya fulan wato wace ni'ima ce Allah ya mana wanda ta faɗuwarmu da kai a yanzu wato cikin ni'imomin da Allah ya mana haɗuwa ta da kai a yanzu tana daga cikin mafi girman ni'ima kaga yana nuna me yana nuna farin ciki da murna saboda zuwan wannan sahabin gabansa don haka dama larabawa suna faɗin wannan kalma ne liman yufrahu bi liqa'ihi sai ana murnan haɗuwa da kai sannan za a faɗi wannan kalma wato abin da suke nufi mallazi afrahna wa asarrana wa aqarra a'yunana a'yunana bi liqa'ika wa ityanika wani abu ne wanda muka yi farin ciki da shi fiye da komai wani abu ne wanda muka yi murna da shi fiye da komai wace ni'ima ce tafi nutsuwa a idanunmu wato babu wata ni'imar da idanunmu ta gani mai girma kamar mu da kai da ganinka a yanzu wato kamar kai ne mutum dama kun daɗe ba haɗu in kuka haɗu sai kana maraba lale kai na yi murna da ganinka Ka wannan kalma ita ce abin da larabawa suke faɗa a wancan zamani ya ce a wannan ni'ima ta kai girma to amma shi dama wannan sahabin bai taɓa wurin mu'awiyar saboda bai wurin mu'awiyar saboda wai yana da wata bukata ba ya zo ne kawai ya gaya mar hadisin manzon Allah ai ya shi ma sahabi ne bari za a tuna mar ai tsakaninsu da manzon Allah an samu daɗewa. manzon Allah ya rasu sai na abubakar ya shugabanci umar usman ali yanzu kai ne shugaba to kaga akwai buƙatar a tunatar da shi manzon Allah kawai bai ma zauna ba bai ce komai ba abin da ya faɗa shi abu maryam sai ya ce hadisan sami'tuhu akwai hadisi ɗaya da na ji daga manzon Allah ukhbiruka bihi shi yasa nazo zan gaya maka dama duk sahabban annabi Muhammad sun ɗauki alkawari sun yi manzon Allah sun yi masa mubaya'a akan cewar za su yi nasiha ga kowane musulmi wannan alkawarin sahabbai ne ga annabi Muhammad saboda yi sa sahabi wannan nasihar idan ya mutu bai yi ta ba gani yake yi kamar ya ci amanar manzon Allah ya ce hadisi guda ne ya ce hadisan sami'tuhu hadisi guda ne na ji ukhbiruka bihi na zo in baka labari kaji fa sahabi yake gaya ma sahabi hadisi kuma lalle haka ne dan wani lokaci annabi zai faɗi magana wancan sahabi baya guri. sai ya ce sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa man wallahu man wallahu Allahu wa jalla min amril muslimin duk wanda Allah ya jibinta masa wani abu daga cikin al'amuran musulmai fahtajaba duna hajatihim sai ya yi shamaki ga bukatunsu wa khallatihim wa faqrihim da mai ƙaramar bukata da mai matsakaiciyar bukata da mai tsananin bukata duka ba sa iya ganin shi to kaga asalin kalmomin da annabi ya faɗa don annabi ya jera bukatu guda uku ne da alhaja da alhalla da alfakur. kuma dukkansu matakai guda uku ne mutumin da Allah ya bashi wani abu na shugabancin musulmai sai ya shamaki babu ruwansa da wanda zai zo da ƙaramar bukata babu ruwansa da wanda zai zo da matsakaiciyar bukata babu ruwansa da wanda zai zo da matsananciyar bukata to shi wannan shugaba ihtajaba Allahu dun an huduna hajatihi kuma shi ma Allah zai shamaki game da bukatunsa game da ƙananan bukatunsa wa kallatihi da matsakaitan bukatunsa wa faƙarhi da matsanancin bukatarsa kaga kenan duk wata bukata da kake da ita a wurin Allah kai ma Allah zai tsare ba zai biya maka ba to da ya gaya wa mu'awiya wannan hadisi tunda mu'awiya shugaba ne shugaban duniya kaga ya zo yana tunatar da shi ne yanzu dan ka zama shugaban musulman duniya to fa ga abin annabi ya faɗa idan har ka kiyarda ka rika ganin talakawa da mai karamar bukata da mai matsakaiciyar bukata da mai tsananin bukata kowane kaga kenan idan kana kana shugabanci to babu shakka aiki yana gabanka don ba ka da iko ka ce sai wanda bukatarsa ta kai kaza zan saurare su shi yasa annabi ya kasa bukatun kashi uku da mai karamar bukata da mai matsakaiciyar bukata da mai tsananin bukata gaba ɗayan su manzon Allah ya ce idan ka ki sauraro to kai ma haka Allah zai ki sauraron ka muawiya yana jin haka sai ce to an gama faja ala rajulan ala hawaijin na sai ce ku nemo min wani aka nemo aka samu mai amana ya ce to daga yau kai ne pa personal assistant tun daga kansa aka samu wannan tsari a gudanar da mulki don haka duk wani abin da kake ganin bature ya zo da shi wallahi da za ka bi asali karantarwa musulunci za ka samu daga can ya ɗauko dalilin da ya sa shugaba yake rike abinda ake cewa personal assistant shine wanda tun da ganin shugaba ga kowa abu ne mai wuyan gaske abu ne mai wuya shugabanci yana da wahala to kaga mafi sauki shine a nada wanda in mutum yana da bukata zai zo ya gaya mar kaga shi kuma yana da record ba mamaki yana da wani littafi zai rubuta wani sunansa kaza daga wuri kaza ya zo da bukata kaza yana son ganinka idan ma mu'awiya bai samu ganin mutanen ba bayan ya dan samu sarari shi wannan mutumin zai zo da waɗannan bayanai yau ga abubuwan da suka auku kaga mu'awiya zai ce to waɗannan mutane wani da ya zo yana bukatar gani na babban mutum ne nemo shi kira shi mu haɗu idan ana daraja mutumin da ya zama yana da girma wani da ya zo yana da karamar bukata wannan ba ma sai mun haɗu ba ga abin da za je ka bashi an gama to kaga kenan ya samu sauƙi mu'awiya nan take ya naɗa mutum wanda zai rika kulawa da bukatun mutane shi yasa malaman sunna suke cewa in ka duba bayani ibn taymiya a littafin minhaj sunna tun da aka yi tarihin musulunci gaba ɗaya. wallahi in banda khulafa'ur rashidun babu mutumin da mulkinsa yake da tsafta da ilimi da hikima kamar mulkin muawiya saboda me saboda sahabin manzon Allah ne kuma wallahi bai wasa da hadisin annabi Muhammad duk inda ka ce ga hadisin manzon Allah bai tsallaka shi Allah ya kara masa yarda idan maka ji an ce akwai sabani wani sabani na fahimta ne ke sa malaman tauhidi suke cewa sabanin sahabbai ba na son rai bane sabani ne na tawili ne a fahimta ta kaza ne kai kuma fahimtar ka kaza amma dai nafsi guda ne wannan yana faruwa saboda mutane Allah ya kara musu yarda to amru bin murra amru bin murra wanda asali shine wanda ya kawo hadisi ta gefen al-Imam Tirmidhi shi wannan hadisin da muka karanta riwaya ce ta al-Imam Abu Dawud kuma ta inganta tana sahihu abi dawud hadisi na 2948 hadisin ya inganta ba shakka amma lafazin al-imamu tirmidhi fa wanda ya zo yana babu ma ja'a fi imamin ra'iyya shugaban talakawa ga tsarin da ya kamata ya bi kaga kenan duk wanda ya zama shugaba ne to ɗayan biyu ne shi dai manzon Allah bai ce ka rike wani fi'e ba kai kanka dole ka taurara wa bukatun mutane amma idan ka ga yanayin uh, wato shigullanka suna da yawa ta inda ba za ka iya ganin mutane kowa ba to kaga abin da muawiya don ya sama makansu kansu sauki ya yi aiki da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a riwayar al tirmizi hadisin riwayar amuru binu Murra ne amuru bin murra ya ce wa mu'awiya shi ya ce wa mu'awiya inni sami'tu rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa kaga hadisin gaba ɗaya ma ba na Abu Maryam bane riwaya ta al-Imam Tirmidhi amma shi a littafin bulugul Maram ai kaga yace akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi abinda yasa yace akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi saboda hadisin ma'anar iri ɗaya ce amma gaskiya ba asalinsu guda ba ne saboda wancan hadisin abu maryam al'azdi ne wannan hadisin amru bin murra yake gaya wa mu'awiya inni sami'tu rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa ma min imamin babu wani shugaba yughliqu babahu duna zawil hajati wal khulla wal khalla wal maskana kaga dai matakai uku ne sai ya dace da hadisin abu maryam wanda shi ya nuna cewa ba mutum ɗaya ya gaya wa mu'awiya wannan hadisin ba bayan shi hadisin abu maryam sannan kuma ga wannan riwaya manzon Allah ya ce babu wani shugaba da zai kulla kofansa kaga yace min imamin kowane irin shugaba mai unguwa sarki sakatare ciyaman wane ne matukar kai shugaba ne idan ka kulla kofarka duna zawil hajati wal khalla wal maskana babu ruwanka da masu ƙananan bukatu babu ruwanka da masu matsakaitan bukatu babu ruwanka da masu tsananin bukatu illa aglaqa Allahu abwaba samai duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi ai kai ma dan adam ne kana da bukata a wurin Allah saboda duk samu da kai a duniya akwai bukatar da kake da ita a wurin Allah dan adam ba a cewa yanzu bai da wata bukata a babu sai dai idan ka shiga aljanna wanda ya shiga aljanna to Allah yana toshe ma zuciyar ba ka da bukata ba ka da ita dama aljanna da zuciyarka an riga an halicce su daidai duk abin da ka gani aljanna ya maka kuma baka neman kai sai dai Allah da ke ƙara wa bayi ba dan suna nema ba to amma a duniya fa wallahi duk matsayin da dan adam ya samu akwai abin da yake nema shi sa sai manzo Allah yake da ka rufe kofar ka babu ruwanka da masu bukatu lokacin da ka daga hannuwa kake roƙon Allah sai Allah ya ce mala'iku ku kulle kofofin sama gaba daya aglaqa Allahu abwaabas sama idan yayi addu'an sai Allah ya kulle kofofin sama gaba daya addu'arsa ba ta sama hawa to wannan riwayar ma ta inganta wannan ita ce riwaya ta al-Imam Tirmidhi ana sahihu tirmidhi hadisi na 332 to akwai kamar hadisin Abu Maryam akwai riwaya ta Imam al-Hakim tana al-Mustadrak hadisin 7109 an Abi Maryam sahibi Rasulillah Abu Maryam kala yace sami'tu Rasulullah yaqul naji manzon Allah yana cewa man waliya min amril muslimina shay'an wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amuran musulmai min amril muslimin kaga maimakon min umuril muslimin wanda bambancin lafazi ne jaba, duna qallatihim wa hajatihim wa faqrihim matakan guda uku ne to nan a riwaya ta al-Hakim aka samu yake cewa wa faqatihim hajatihim faqrihim faqatihim maimakon makkanatihim riwaya ta Imam Tirmidhi matakai uku da mai karamar bukata da mai matsakaiciyar bukata da mai tsananin bukata gaba ba baka ganin kowa ihtajaba Allah azza wa jalla yawmal qiyama a ranar ƙiyama? Allah zai sha maki duna khallati wa faqati wa hajati wa faqrihi wannan riwayar kaga ta nuna ba ma a duniya ba a lahira din ma lokacin da kake da bukatu wurin Allah da karama da matsakaiciya da babba to Allah shi ma sai ya sha miki gare ka to kaga wannan shi ya kara mana bayani akan hatsari na shugaban da bai kulawa da al'amarin matalakawa hadisin kuma yana al-musnad na al Ahmad yana al-mu'jam al-kabir imam tabarani kuma riwaya da ta zo ta al-imam al-hakim ita mata inganta tana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu shida da hamsin da tara hadisin dubu shida dari biyar da tis'in da biyar hakanan silsilatu sahiha hadisin dari hudu da tamanin da tara alƙadu iya Allah ya masa rahama da yake magana game da waɗannan hadisai wanda za ka gani a littafan da aka yi sharhin sunan abidawa da sharhin sunan turmizi kamar tuhfatul ahwazi mujallar na hudu shafi na 468 ya ce waɗannan maganganu da annabi muhammad ya yi almuradu bi ihtijabil wali abinda annabi yake nufi da cewa shugaba ya yi shamaki me ake nufi da ya yi shamaki wato yamna'a arbabal hawa wal muhimmat an yadkhulu alai an yamna'a idan shugaba ya hana masu bukatu isowa gare shi ba za su iya isa gare shi ba fa ya aribu halahu saboda haka ba su isa gare shi bari su bayyana masa damuwansu ba sa iya isa gare shi wa ya asuru alaihim in ha'u hasan kuma su ba za su iya warware damuwarsu ba domin akwai damuwa da ba za ka iya gama da ita ba sai ka hada da shugaba to shine Allah yake magana a kansa wahtijabullah Allah ji yujiba da'awatahu me ake nufi da cewa Allah zai sha maki gare shi sai ya ce ai abin da ake nufi la ji yujiba da'awatahu wa a amalahu Allah ba zai karba addu'arsa ba sannan kuma Allah zai yi watsi da bukatunsa ai dan adam yana da buri yana da fata yana da abin da yake tsammani na rahamar Allah to ba zai samu ba shine yake wal farqu in ka dubi waɗannan kalmomi da annabi ya ta kawo a hadisi duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ko kuma zawil hajati wal khallati wal maskana ko kuma duna khallatihim wa wa wa kaga annabi yana ta kasa damuwar mutane kashi uku shi ne ce to babu shakka in ka dubi matsaloli ta jama'a ba ta wuce matakai guda uku akwai mutumin da bukatarsa ƙarama ce bukatarsa ƙarama ce yana iya gamawa da bukatarsa amma saboda mutuwar zuciya ba zai yi ba kuma in ka dubi zaman mutane haka ne wani yana da halin da zai zai biya bukatarsa amma saboda ya riga ya saba da roƙo sai ya roƙa ya fi ƙarfin abin amma kuma zai roƙa kuma in ya roƙa yau kar ka ɗauka ya bari gobe ma zai yi jibi ma zai yi musamman akwai mutane waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a wanda in ma ka ba shi to ba mamaki mai da kai asusu kuma sai ya ƙaddara maka ma yanzu kai yana ma cikin masu aikinka don haka duk ƙarshen wata sai ya zo nema ka sa sunan shi a cikin albashi ya gani yake kamar Allah ba zai talauta ɗan adam ba to waɗannan suna nan amma shi annabi da ya tashi magana har mai son zuciyan har mai bin son zuciya mai karamar bukata baka isa ka ki sauraron shi ba in ji manzon Allah amma fa idan shugaba ne idan ba shugaba ba ne ba laifi wannan kuma dama ba shugabancin kowa idan ka zo ya ce ba zan ganka ba baka da uzuri baka da iko amma shugaba ake magana a kai ko da ba za ka ba shi ba sai ka saurare shi in ji manzon Allah kuma ko da mai bin son zuciya ne kaga ya gwada maka da maroka da mabarata duk kaga waɗanda ma damuwarsu kaɗan ce in sun zo sai ka saurara wannan duk bayanin alƙabu iyar yana sharhin wannan hadisi to akwai kuma wanda damuwarsa wato tsakatsaki ne ko da bai isar ga shugaba ba zai iya maganinta ko da bai isar ba amma dai tana da girma kunda yana buƙatar taimako to akwai wanda damuwarsa kuma tana da tsanani in bai hada da shugaban ba zai iya warwarewa ba musamman idan abu ya shafi tsaro kaga dole sai an hada da shugaba kafin a samu to shine sai ya ce waɗannan mutanen gaba ɗaya shi manzon Allah ya ce dole shugaba ya saurare su Allah ka samu kiyaye ba. akwai abubuwa guda biyu game da wannan hadisi kaga hadisin kamar da muka ce ya inganta ta riwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to annan akwai shawahid. akwai shawahid da dama riwayoyi da aka samu waɗanda ke kama da haka ba ma ta hanyar waɗannan da suka riwaito hadisin ba na ɗaya akwai riwaya da ta zo a littafin al-musnad bi isnadin jayyidin ya zo ta hadisin mu'azu dan jabal sahabin annabi muhammad shi ma ya faɗi wannan eh, sannan mutum na na hudu wanda ya ruwaito ne Abdullahi bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya kawo wannan hadisi riwaya ta Abdullah bin Abbas ita ce manzon Allah yace man waliya shay'an min amri almuslimin lam yanzur Allah fi hajatihi hatta yanzura fi hawaijihim da zaran ka zama shugaba da zaran ka zama shugaba manzon Allah ya ce to Allah bai ma duba bukatar ka sai ka dubi bukatun talakawa wato idan ma kana da bukata aikin ba ne kana roƙon Allah ba zai ma saurare ka ba in kana da bukata wurin Allah to gwargwadon yanda ka yaye damuwar jama'a gwargwadon kai ma yanda Allah zai yaye damuwarka to wannan kaga hadisin kusan ma'anar guda ce yana daga riwaya ta al bagdadi a littafin tarihu Bagdad, yana mujallad na shida shafin shida, sannan sahabi na gaba shine abdullahi bin umar shi kuma hadisinsa yana al kabir na al-imam tabarani man ya shay'an min umurin Musulmin, wanda ya yi kama da hadisin abdullahi bin abbas duk wanda ya jibinci wani abu in ka lura da waɗannan hadisai gaba ɗaya suna magana akan kowane irin shugabanci shi yasa annabi ke cewa shay'an to ka'idar kafin kai Allah ya saurare ka sai ka saurari mutane to sannan akwai riwaya ta zo a al-mu'jam eh, sagir wal awsat na al-imam tabarani wanda ya zo ta riwayar Abdullahi bin Abbas har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ummati ahadun ma min ummati ahadun waliya min amrin nasi shay'an babu wani daga cikin al'umma ta wanda zai jibinci wani abu wanda ya shafi shugabanci lam yahfadhum bima hafaza bihi nafsahu bai tsara mutane da irin abin da ya tsara kansa ba illa lam yajid ra'ihat aljanna shi kam wannan ba zai ma samu kamshin aljanna ba la hawla wala quwwata illa billah duk mutumin da ya jibinci wani abu na shugabanci sannan bai soma jama'a abin da yake soma kansa ba to kamshin aljanna dai gare shi haramun ne ba zai ma samu ba to idan ka lura da shugabanninmu a yanzu kuwa ai ina ganin aka san hakan ne dama kafin ma ka samu shugabancin kokarin ka za a yi ka tara Allah ka tsarkake mu to don mutumin da zai zama shugaba burinsa ba irin burin jama'a ba in ka dubi lokacin da sayyidina Umar yake shugabanci da aka shiga fari da aka shiga fari sayyidina Umar yace to na haramta ma kaina cin nama duk wani miya da za a sa mai man gyada zuwa manja to wallahi wannan miya tana da kyau akan miyar sayyidina Umar sayyidina Umar ya daina cin mai ko gaba daya ya daina cin nama gaba daya sai ranar da talakawa suka koma cin nama da maiko sai da sai na umar ya lalace kamar zai mutu sahabbai suka yi mitin kun ga wannan mutumin in ba mu sa baki ba ƙarshen ta mutuwa zai ya bar mu aka kira shi mu fa gaskiya wannan al'amari yi tsanani yace a ƙwarai idan kuna son ku ga canji to jama'a na su samu canji to wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa lam yahfazhum bima hafiza bihi nafsuhu baya tsara mutane irin abin da shi ya tsare kansa to kaga shugabanci bai kyau ba annabi ya gama tsara mana yadda rayuwarmu za ta zo cikin sauki amma shedanu sun gurɓata rayuwa Allah ka raba mu daga sharrinsu. akwai riwaya ta Imam Tabarani fi Mu'jam al-Awsat da kuma Imam al-Hakim hadisin Ma'aqil bin Yasar Ma'aqil bin Yasar to wannan hadisin ya fi shahara jama'a sun fi jinsa saboda an fi karanta shi riwaya ce ta al-Imam Muslim Ma'aqil bin Yasar shi ma sahabi ne yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waliya ummatan min ummati duk wanda ya jibinci wata al'umma daga cikin al'umma na idan dai aka ce mutum musulmi ne ya zama yana ka to sai annabi yake qallat au kasurat komai karancin yawan waɗannan mutanen kuma komai yawan su falam ya adil fihim idan bai yi adalci gare su ba kabbahu Allahu ala wajhihi fin nari Allah sai ya kifa shi a wuta akan fuskarsa wannan hadisi yana sahih muslim duk wanda ya shugabanci al'ummar musulmai kaga zaka ka aika wannan shugabanci ne da ake magana irin ta mu'awiyar duk duniya sai annabi ya ce qallat aw komai karancin jama'an da kake shugabanta kuma komi yawan su to wannan ya shiga har kwamiti kenan saboda annabi ya ce duk wani abu da ya shafi al'umma in aka ce kai shugaba ne to wallahi matakin farko ka nemi adalci kowane irin shugabanci in ji manzon Allah to wannan abin da ya faru ma shi wannan sahabin ma'aqil bin yasar bai faɗi wannan hadisin ba sai da ciwon ajali ya same shi sai da ciwon ajali ya same shi bayan rasuwar manzon Allah yana zama a Basra Basra Iraq yana kasar Iraq don haka wanda ya rawaito hadisin Al-Hasan al-Basri ne Al-Hasan al-Basri mutumin Basra ne yana garin Basra to suna da wani gwamna wannan gwamna shi ake kira ubaidullah bin ziyad sai ya kawo ziyara ga shi wannan sahabe da rashin lafiya ya tsananta aka gaya wa gwamnan yankin wurin shine ubaidullah bin ziyad shi ba sahabi ba ne ubaidullah bin ziyad tabi'i ne amma dai wannan sahabi tun da ba shi da lafiya kaga dole za a yi ƙoƙarin girmamawa saboda mutanen da suka zauna da manzon Allah to wannan gwamnan zamanin yazid bin muawiya kaga bayan mutuwar muawiya yazid bin muawiya zamanin yazid bin muawiya shine yake gwamnan basra wa qad jarat li ubaidillah khutub wannan gwamnan idan ka dubi tarihinsa yana cike da abubuwa marasa kyau zaluncin da yayi baya misintuwa kwarai wanda daga cikin mafi munin zaluncin da ya yi shi ya kashe al jikan manzon Allah ubaidullah bin ziyad kuma gwamna ne don haka abgabahul muslimu gaba ɗaya duniya ba ta ƙaunarsa to amma da yake Allah ya ba shi mulki yana da ƙarfi to kaga dole za a yi hattara da shi tunda Allah ya ba shi ƙarfi amma fa babu mutumin da yake son shi babu Uwar kanta sunanta marjanatu wanda tana cikin dama can 'ya'yan sarakunan farisa ita ta haife shi wallahi take ce masa qatalta ibna binti rasulillah uwar ce ba dai ka kashe ɗan yar manzon Allah ba ba dai ka kashe ɗan yar manzon Allah ba sai tace mar latar aljanna, ka kai da aljanna kun yi bankwana. kwana uwarsa ma take gaya marce wallahi ba za ka ga aljanna ba to kaga idan aka ce uwa ma ba ta kaunar mutum ai duniya gaba ɗaya ba mai san shi to amma kuma mutumin yana da wasu halaye waɗanda malamai ke yabawa na tarihi saboda makirci saboda makirci kamar kyauta kamar ilimi da iya magana da basira to shi yasa kaga masu mulki suka jawo shi kuma tun zamanin sai na umar ya fara ganin yana da wata albarka na ilimi wanda aka fara ba shugabanci daga nan shi yasa yazid bin muawiya ya jawo shi a jiki hatta sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda wanda shi ma ya kusance shi wannan zaka ga tarihin sa da dama kamar misali siyaru a'lamin nubala mujallar na uku shafi na 545 to wannan gwamna sai ya taho da wannan sahabin ma'aqil bin yasar al-muzani ya taho da shi da ya zo ya shigo ɗakin ya ce ai ga mai girma gwamna ya zo gaida ka shine sai ya ce to ku ɗaga ni in zauna da ya tashi ya zauna yana jingine da mutane sai ce inni muhaddisuka hadisan zan gaya maka wani hadisi sami'tuhu min rasulillah na ji wannan hadisi daga bakin manzon Allah law alimtu anna li hayatan da na san zan tashi da rai a wannan jinyar ma suka ba zan iya gaya maka shi ba wato kaga ya ji a jikinsa cewa wannan ciwon ajali ne yau wato shi yasa zai gaya mar don haka duk abin da zai yi dama kaga inda zai ƙara tashi ma yayi sa'a in ya ƙara tashi, aljanna zai wuce yasa ce inda na san zan tashi ba zan gaya maka ba amma kuma yana nan da alwashin sai ya faɗi wannan hadisi domin alkawari suka yi wa manzon Allah ya ce na ji manzon Allah yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya babu wani mutum wanda Allah zai bashi kiwon talakawa don talakawa kiwon su ake kaman dabbobi yadda ka san ana kiwon dabba haka ake kiwon dan adam don abinda zai duk zai cutar da dabba makiyayi ba zai so shi ba yawwa abinda zai samar da alkhairi ga dabba shine makiyaye yake wannan shine tunaninsa ba dare ba rana don haka yasa annabi ya kawo kalmar ar-ra'iyya yaskarihi Allahu ra'iyya don bawan da Allah ya bashi ciwon talakawa ya mutu yauma ya mutu idan har ya yadda ya mutu ranar da ya mutu wa huwa gashul li ya cuci talakawan shi sai ce to naji annabi ya ce illa haramallahu alaihi aljannata shi wannan fa aljanna haramun ne gare shi yanzu ka duba abinda manzo Allah ya faɗa idan shugaba ya cuci talaka ranar da ya mutu yana da wannan shaida a tare da shi to shi da aljanna haramun in ji annabi Muhammad idan an ce Allah ya haramta masa aljanna kar ka yi tsammanin wai za a yi ceto gare shi an haramta mar aljanna gaba ɗaya ke nan har abada subhanallah ba ƙaramin musiba ba ce wallahi shugabanci shi ka ga mutanen farko da an kira mai cewa ba na so ba na so don haka duk mutumin da zai zama shugaba to yanzu akwai mutumin da ya samu matsayi ne sai buga nuna da Allah ina son ka zo ka yi min walima eh, in zo in masa walima saboda ya samu kwamishinan kuɗi kaga ina je sai mu raba kenan ko ce yanzu kai kana tunani kuwa maka walima ko ko maka kuka eh wanda aka bashi yanzu mutanen mu nema ma ake da kuɗi eh saboda yanzu inda zaka fito da wuta mutum ya ganta in dai ka ga kuɗi sai ya dauka ya wuta Allah ka tsare mana imani to irin wannan hadisi babu shakka ga mai imani abin tsoro ne duk mai imani don abin da manzon Allah ya faɗa ma min abdin kuma ka sani idan manzon Allah ya faɗi magana babu mai iya gyaranta babu shi babu wani ɗan adam yastar ihillahu ra'iyatan Allah ya bashi kulawa da talakawa ya mutu yauma ya mutu huwa gashu li ra'iyatihi ya mutu yana da shaidar ya cuci talakawa maza Allah ya ce wallahi shi da shi da aljanna har abada illa harrama Allah alaihi janna. Allah ya haramta masa aljanna hadisin nan na daya yana sahihul bukhari babu man tar'a babu man iya ra'iya falam yansah wanda aka bashi shugabanci bai gyara al'amuran mutane ba to ga babinsa shine hadisi na 7150 eh, lafazin al-Imam Bukhari ma min abdin eh, istar'ahu Allah ra'iya falam falam yu'tiha bi nasiha wannan shine lafazin al-Imam Bukhari wato bai yi kokarin gyara al'ummar ba illa lam yajid ra'ihatal janna wannan lafazin al-Imam Bukhari wannan mutumin ba zai ma samu kamshin aljanna ba a sahihu muslim fa babu istiqaqil wali al-gashil li sunan babin kenan duk shugaban da ya cuci talakawa wannan shugaba ya cancanta ya shiga wuta hadisin 142 kaga hadisin yana sahih bukhari yana sahihu muslim a riwaya ta imam muslim ya zo da lafuzza akwai wani lafazi manzon Allah ya ce mamin amirin yali min umuril muslimina babu wani shugaba da zai jibinci wani abu da ya shafi al'amura na musulmai sun malayaji ta lahum sannan bai dage ya ga ya yi mai wannan al'ummar taimako ba wayan sahu lahum ya musu gyara illa lam hul ma'ahumul jannata face ba za su haɗu a gidan aljanna ba saboda haka duk wani shugaba da ya cuci talaka wallahi kada ya tsammani da shi da talakan za su shiga aljanna yana gani talakawan na shiga aljanna za a kora shi wuta manzo Allah yake ba za su haɗu a aljanna ba to ka duba waɗannan lafuzza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi wanda ya inganta hadisin ma'aqil bin yasar al-muzani to in ka dubi sahih muslim a ƙarshen hadisin lokacin da wannan sahabi ya gaya ma shi wannan gwamna azzalimi ai kaga isar da sakon Allah ba dai kana ta kashe mutane ba ba dai ka kashe jikan manzon Allah ba zaka ga kana matsayin shugaba kai da zaka kare mutuncin mutane kai da zaka tsare musu abin da zai taimaka musu kai ne mai kisan su to kamar da rayuwar mu take a yau ne domin in banda shugabanni suna sha'awar mutuwar talakawa wallahi ba za a ci gaba da kashe rayuka ba bai kamata ba amma bai dame su ba bai dame su ba in ma wani ya damu mafi yawa ba su damu ba to shine lokacin da ya gama faɗa dama ya gaya mishi ya ce kaga wannan hadisin wallahi da na san zan tashi ba zan gaya maka ba tun bai faɗi hadisin bai gaya mar don haka in na gama abin da za ka yi kai da ya gama faɗa sai gwamnan ya ce ala ta haddasta ni haza ƙablar yau? kai ko wannan sahabiya baka gaya min wannan hadisi ba kafin yau kala ta yace lam akun li uhaddithuka ba zan iya gaya maka ba saboda na san sharrinka in ji wannan sahabiya to wannan wanda shugaban nan zaluncinsa ya kai inda ya kai bayan ya yi zalunci a yankin eh, yankin basra yankin iraq shine ya aika ma shugaba yana son ya bashi ya ce mar ka bani damar mulki ina so ka bani hagun mulki Wata yana nufin ka haɗa min da yankin makka da madina da yanzu a yankin iraq nike babu mai ƙarfi kamana to ai labari sai isa da abdullahi bin umar waɗannan kuma suna zama madina abdullahi bin umar sahabin annabi muhammad yana da rai lokacin da abdullahi bin umar ya ji labari ga abin da shi wannan gwamna yake nema yana buƙatar a ƙara masa mulki Shi ne abdullahi bin umar ya yi addu'a yake cewa Allah kada ka ba ma wannan mai mulki kada ka ba shi wato dama maimakon haka ka kama shi ta hagunsa shine Allah ya saukar da annoba a hannu hannun hagu wanda dalilin sa ya mutu addu'ar sahabin annabi Muhammad don haka bayan Allah idan kana taba su kana ganin zaka kai labari wallahi wani in ka taba shi ba zaka kwana ba Abdullahi bin Umar yana addu'a yace ya Allah mun ji labari wannan masharranci da ya kashe jikan manzon Allah wa shi ke neman mulkin yankin Makka da Madina Allah ka isar mana an gama wata cuta ta kama hannunsa ba irin maganin da ba a nema ba ina annoba ce ta yi dalilin mutuwarsa to wannan yana daga abin da ya sa shi wannan sahabi ya ƙi gaya mar hadisin tun yana da lafiya don alhassan basiri da ya ba da labarin shi yake cewa saboda mutumin yana da haɗari min safkin dima'i na zubar da jinin mutane wanda za ka gaba yana littafin fatul bari mujalla na goma sha uku shafin ɗari talatin da biyar kuma hadisin ya zo a littafin al-mu'jamul kabir na limamu tabarani bi isnadin hasanin wanda ya zo da isnadi mai kyau yana cewa ta hadisin abdullahi bin mugaffal wannan riwaya ce ta abdullahi bin yasar al bin yasar al-muzani wanda sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah ma'aqil bin yasar al-muzani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai iya gaya ma ubaidullah bin ziyad gwamnan basra wannan hadisin ba sai lokacin da cutar ajali ta same shi amma karka dauka duk sahabban annabi suna da wannan tsoro Ah, akwai riwaya ta biyu wanda ita ma wannan riwayar al-hassan al-basri shi yake ba da labari saboda a garin basra abin ya faru da tana al-mu'jam al-kabir na al-imam tabarani bi isnadin hassanin an abdullah bin mugaffal wato al-hassan al-basri yake cewa lamma qadima alaina ubaidullah bin ziyad amiran lokacin da aka nada wannan mutumin a matsayin gwamna na yankin iraq ya zo basara da aka turo shi basara ya ce ammarku alaina mu'awiya wannan ya faru ne zamanin mu'awiya mu'awiya ya naɗa shi a matsayin gwamna sai ya ce to shi wannan gwamna gulaman safihan in ji alhassan basri yaro ne wato matashi ba tsoho ba ne amma fa mai zubar da jini sai alhassan basiri ya ce safkan shadidan zubar da jinin mai tsanani kuma jinin musulmai yake zubarwa to kaga an dade a samu shugaba wanda shi kuma ba wanda ya ki illa talaka wanda yake wa shugabanci su yake cutar da su to ka an kawo shi gwamna yana ta zubar da jinin mutane wanda ne ya yi dalilin mutuwar al husayn jika annabi Muhammad Allah ya kara masa yarda wafina abdullahi bin mugaffal al-muzani ta zama a garin basra akwai wani sahabi kuma shi wannan sahabin shine abdullahi bin mugaffal al-muzani kabilar su guda da ma'aqal bin yasar al-muzani dukkan su sahabban manzon Allah ne ma'aqal bin yasar al-muzani shi wannan sahabi fa abdullahi bin mugaffal al-muzani ai ranan kawai kala alaihi za ta yaumi abdullahi bin mukaffal wannan sahabin da ya tashi bai tsaya ko ina ba sai fadan wannan gwamna ina buƙatar ganin shi aka buɗa mar da ya zo ya tsaya gaban gwamna ya ce wa ma an za ka yake cewa amma araka tasna'u eh, yake cewa in ah, intahi amma araka eh, tasna'u abdullahi bin mukaffal yake gama wannan yaron ya ce ka daina abin da nake ganin kana yi na murdiya da zalunci ka daina in ji sahabin yake gaya mar kaga sahabin bayi da wani mukami amma ya taho gaban wannan gwamnan babu tsoro da ya gaya mar sai gwamnan ya ce ma an tawa zaka to ina ruwanka me ya haɗa ka da abin da nake aikatawa kai ka naɗa ni shi gwamna ko ko waye sa ka ka binciki ayyuka na in ji wannan gwamnan to shi abdullahi bin mukaffal bai kara komi ba sun raja sai kawai ya fita daga fadan ya fita daga fadan eh, wannan gwamna bai tsaya ko ina ba ilal masjid sai ya wuce masallaci to lokacin da ya iso masallaci fa tabi'ai almajiran sahabbai suka taho aka mamaye shi wanda a cikinsu akwai a Hassan Basri shi yake bada labari sai suka ce mar to malam ma kunta tasna'u bi kalami hadha safi ala ru'usin nasi malam wai wace riba za ka samu da ka je kana irin wannan magana a gaban wannan hatsabibi a gaban mutane yau idan an kashe ka mun yi akara sai abdullah bin mugaffal ya ce a innahu kana indi ilmun ina da wani ilimi fa ahabbtu allah amuta ni ko abinda nake so kar in mutu hatta aqula bihi ala na sai na faɗi wannan ilimi a gaban mutane ina da wani ilimi daga manzon Allah abinda nake so wannan ilimin isar da shi a gaban mutane saboda ka sai ya kama ya ce musu da ya iso masallaci kenan kaga wannan hadisin bai faɗe shi a gaban sarkin ba amma ya riga ya ja hankalin sarkin shi wannan mai mulkin gwamna to ana nan sai rashin lafiya shi ma ya kama shi shi abdullahi bin mugaffal Shin alhassan basri ya ce sun makama fama labita an mariba marabahun ladi tuwafiya fi shi ma kuma wannan ciwo da ya same shi ciwon ajali ne kamar dai wancan sahabin ma'aƙil bin sa. fa'atahu ubaidullah bin ziyad ya'udu sai ga abdullah bin ubaidullah bin ziyad sai ga shi ya taho gaida wannan sahabin saboda ai makiri ne dama mugun shugaba yana da wasu abubuwa na dabarbaru wanda zai rika yi ya ja hankalin mutane akan shi na kwarai ne don haka ba abin mamaki ba ne ce ku zo mu je mu gaida wannan sahabi amma izgilanci ne wanda zai kashe jikan manzon Allah wani gaisuwa yake da tasiri gare shi Shi ne sai ya taho yana zuwa Abdullahi bin Gafale ce a ah, to ka zo gaida ne ce ya ce to ga hadisin sai ya karanta mar wannan hadisin a gabansa to kaga an yi biyu kenan in ka duba bayanin Ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na goma sha uku shafin ɗari talatin da biyar ibnu hajar yake fa ya tamilu an takuna alqissa waqa'at lis-sahabaini wannan ya nuna sahabban nan su biyu labari ɗaya ya inganta daga gare kuma kowanne ya faɗi wannan hadisin ya ji shi ne daga manzon Allah sai eh, riwaya ta Anas bin mali wanda ne sahabi na takwas wanda shi ma ya tabbatar da waɗannan hadisai da muke magana akai hadisin sa yana al-mujamul awsat da kuma al-mujamus eh, sagir bi isnadin rijaluhu thiqatun ya taho min hadisi Anas bin Malikin hadisin Anas manzon Allah ya ce man waliya min amril muslimina shay'an duk wanda ya jibinci wani abu da ya shafi shugabancin musulmai fakashahum sai ya cuce su fahuwa fin nari to ɗan wuta ne to duk inda kaje kake samun in dai maganar manzon Allah ce wallahi in dai akan shugaba ne azzalimin shugaba babu ta inda za ka samu azzalimin shugaba ya shiga aljanna in dai a hadisin manzon Allah ne babu shi Allah ka tsare mu to wannan shine abu na farko kaga hadisin muka karanta din nan hadisin Abu Maryam da yake gaya wa Muawiya hadisi ne da ya samu ash-shawahid to sai abu na biyu me hadisin yake karantar da mu ilimin hadisin wanda ya zo a sharhi da aka yi ma waɗannan hadisai da muka karanta kamar sharhu sahihi muslim a juz'i na biyu shafin shida nan ma dai ya ɗauko bayanin alƙawbi iyab da yake sharhi yace ma'anahu bayyana waɗannan hadisai da muka karanta ma'anarsu a bayyana take ga kowa me ma'anan abinda annabi ya faɗa at-tahdhiru min gashil muslimin liman qalladahu Allah ta'ala shay'an min amrihi duk mutumin da aka bashi wani abu da ya shafi shugabancin al'umma kowaye idan ya cuci wannan al'umman to fa annabi yana gargadi gare shi ba zai kai labari ba shi yasa in ka dubi hadisan manistar Allahu manistar ahu Allahu alaihim wa nasabahu li maslahatihim Allah ya dauke kai baka muqami muqamin nan da sunan shugaba ga jama'a fi dinihim wa dunyahum muqamin nan ya shafi addini ko ya shafi duniya kaga kowane irin mukami ka samu fa'iza khana fima itumina alai idan mutum ya ha'inci amanar da aka bashi falam yansah fima hu, bai gyara bai yi gyara a wannan mukamin da aka bashi ba to in ma bi tabyi'ihi ta'arifuhum ma yalzamuhum min dinihim idan shugabancin ya shafi al'addini ya zamanto ba ka yi ƙoƙari mutane su gane addinin ba in ya shafi addini wa aka zuhun bihi wa in ma bil qiyam ma ta'ayyanu alai idan kuma muƙamin ya shafi shugabancin al'umma min hibdi shara'ihim wa dhabb anha wanda ya shafi jagoranci na al'umma idan barazana ta tasar talakawa, ba za ka yi bacci ba sai ka tabbata talakawa nan so rabu da wannan barazana ba ka da kwanciyar hankali talaka ba zai yi bacci ba sai eh, kai ba za ka yi bacci ba sai talakanka ya yi bacci za ka kare talakawa likulli mutasaddin duk wani ɗan ta'adda wannan bayanin alƙabi iyaz ne Allah ya masa rahama kana shugaban al'umma to za ka yi kariya ga talakawarka li'idkhali dakhilatin alaihim duk wata musiba da za ta iya shigowa ga talakawan nan ba za ka ba da damar ta ba aw tahrifin lima'aniha aw ihmali hududihim aw tadhi'i huquqihim ai dalilin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin kenan a karkashin alƙalanci saboda alƙalanci wani nau'i ne na shugabancin al'umma in ka dubi hadisin nan manzon Allah yana ta cewa shay'an shay'an duk wanda aka bashi wani abu da ya shafi shugabancin al'umma ya zama bai yi gyara ba sai barna sau nawa ake samun alƙali wanda shi ya mai da wannan alƙalancin sana'arsa saboda ka da wannan yake biyan bukatunsa ya cutar da bayan Allah kaga kenan babu shakka wannan mutumin sa ba zai kyau ba au ihmali hududihi au tabyi'i huquqihi sau nawa ake samun shugaba wanda zai yi watsi da iyakokin ƙasa au tabyi'i huquqihim ko ko ya tauye hakokin talakawan su kansu au tarki himayati hauzatihim ya bar tsaro na rayukansu da mutuncinsu ta inda ake zub da jininsu wa ke aduwuhin maƙiyi yana da damar ya faɗo ma al'umma kama ba su da shugaba autar kisiratul adli fihim ya zama babu wani babban abin misali na ƙwarai wanda zaka gani ga shugaba da alƙawun iya da ya jera sai ce wallahi duk shugaban da ya samu waɗannan da gashahum ya cuci talakawansa kuma mai annabi Muhammad ya faɗa mai annabi Muhammad ya faɗa da shi da aljanna sun yi ban kwana wannan shine saboda haka duk mutumin da zai zama shugaba ne azzalimi ya kamata kafin ya bi duniya ya san ba dan aljanna ne. tun bai bar duniya ba saboda wanda Allah ya aiko da labarin aljanna ya ce ba zai shiga ba wa kan ala zalika annaha min al-kaba'ir al-mubiqa saboda haka sa duk malamai suke saka zalimcin shugaba a cikin alkaba'ir mafi girman zunubai kuma alkaba'ir nan ba ƙanana ba saboda shi eh, zalimci da shugaba almubika yana hallaka mutum ne gaba ɗaya almubida an aljanna idan aka ce a dalilin shugabanci ka ne tanci aljanna aiko kaga shugabancin bai amfani ba haka in ka dubi duk wani sharhin hadisin naka zaka ga ana faɗa kamar aunin ma'bud mujallan takwas shafi na 130 wato abadahu wa mana'ahu amma ya taƙi al-umuri diniya abinda shi manzon Allah ya faɗa cikin waɗannan hadisai na ɗaya duniyar mutumin ba za ta yi kyau ba wato idan aka samu azzalumin shugaba wallahi da ransa sai Allah ya nuna mar sai Allah ya nuna mar kuransa kafin ma ya mutu duk mutumin da ya shugabanci jama'a ya zalunce su kafin ya mutu sai ya zama abin tausayi kowaye shi na ɗaya kenan ko ko a lahira in ya tashi fala ya ji da sabilan ila hajatihi to kaga kenan bai cimma bukatarsa ba min hajatihi baruriya bukata ta larura me yasa ake samun shugabanci saboda duniya ta yi daɗi to annabi ya ce duniyar ba za ta yi daɗi ba sannan kuma lahirar ta fi kowace mu Allah ya kare mu da je hadisi na gaba wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo wannan hadisin daga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala yake la'ana rasulullah manzon Allah ya la'anci arrashi mai karban mai ba da rashawa wal murtashi da wanda aka bashi rashawan fil hukum idan ya shafi hukunci annabi ya tsine musu to kaga wannan abin ma ya himu ne duk wanda zai ba da cin hanci da wanda ya karbi cin hancin manzon Allah ya tsine musu albarka sai ce rawahul khamsa a wani kofi na bulugul maram a wani kofin kuma yace ce rawahu ahmad wal arba'a al-imamu ahmad da kuma malaman ah, ashabu sunan su hudu suka ruwaito kaga sun zaba al-khamsa din sai ce wa hasanahu tirmidhi kuma al-imamu tirmidhi ya inganta wannan hadisi sai ce wa sahahahu ibn hibban ibn hibban shi ma ya inganta wannan hadisin shi wannan hadisin zaka gani a sahihu ibn hibban hadisi na dubu da da shida? kamar yadda ya ce rawahu al-khamsa illa an-nasa'i ko rawahu ahmad wal arba'a al'arba'a su ne ashabu sunan don haka za ka ji a sunan abi yana babun fi karahiyatir rashwa yana sunan tirmidhi babu ma ja a fi rashi wal murtashi fil hukumi. kuma ba shakka hadisi na inganta yana sahihu tirmidhi hadisi ne 1335 da kuma sahihu ibn majah hadisi ne 1871 yana sahihu jami'i sagir hadisin dubu biyar da dari ɗaya da goma sha hudu amma tun da ya ce rawahu al-khamsa ko ya ce rawahu ahmad wal arba'a wanda shine al-khamsa ta riwayar al-imamu ahmad din wanda yana al-musnad abinda annabi ya ce kaga anan wannan riwayar la'ana rasulullah abu huraira yana ba da labari annabi ya tsine wa mai karban rashawa da mai bayarwa fama a sunan ibn eh, eh, al-musnad fa abinda abu huraira ya ce annabi ya ce la'anatullahi ala rashi wal murtashi fil hukmi yanzu ya kawo lafazin hadisin annabi ya ce Allah ka tsine wa mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa a dalilin hukunci Tana akwai lafazin da ya zo la'anallahu rashiwalmurtashi. La'anatullahi ya zo da kuma la'anallahu ko dai la'anallahu ko la'anatullah wannan duka sun zo a littafin al-musnad kuma wannan hadisin shi ma ya inganta yana sahihul jami'u sagir hadisin 2593 yana sahihu tarkib hadisin 2212 to ibnu hajar ya kawo wannan hadisin kusan ƙarshen bayani game da alƙalanci Allah ya tsine wa mai ba da rashawa da mai karɓa a wata riwayar fa manzon Allah ya tsine musu kaga kenan an samu tsinewar Allah da tsinewar annabi Muhammad ga mai karɓar rashawa cin hanci Allah ka tare mu kuma ba wai wannan hadisin kadai ba ba yi wannan hadisin kaɗai ba in ka dubi riwayar da ya kawo a nan a yake cewa walahu shahidin an samu riwaya da ta zama shaida ko riwaya da ta zama shaida ga wancan hadisi na Abu Huraira sai ce min hadisi Abdullah bin Amrin wanda ya zo ta hadisin Abdullah bin Amrin inda al-arba'a wanda yana wajen ashabu sunan malamai hudu sai ce illan nasa'i banda al-imam an-nasa'i kadai hadisin Abdullah bin Amrin yana sunan Abi Dawud babu karahiyatir rashwa sunan tirmizi babu ma ja'a fi rashi wal murtashi fil an abdullah bin amr qala hadith abdullah bin amr la'ana rasulullah manzon Allah ya tsine ma arrashi wal murtashi kaga hadisin abu huraira ya ce annabi ya ce la'anatullahi alar rashi murtashi fil hukumi kaga can an samu Allah ya tsinewa mai karɓar shawa da mai bayarwa wannan hadisin kuma aka samu labari annabi ya tsine wa mai karɓar shawa da mai bayarwa kaga kenan gefe biyu Allah ya tsine ma mai hakan annabi Muhammad shi ma ya tsine masa wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 1331 yana sunan Ibn Majah babu taglid fil khayfi war rashwa yace qala rasulullah wanda shi ma ya samu lafazi iri biyu akwai lafazin da ya zo shi hadisin abdullahi bin amri la'anatullahi ala rashi wal murtashi kinewar Allah ta tabbata ga mai ba da rashawa da mai karba wannan hadisin yana irwa'ul galil hadisin 2620 kaga riwayoyi an samu ash-shahid kenan ta riwaya ta Abdullah bin Amrin wanda shine ya kawo anan to ba shi kadai ba mutum na uku akwai Sauban maula rasulillah shi ma sahabi ne saubanu ya ce la'ana rasulullahi arrashi wal murtashi fil warra'ishi warra'isha a hadisin sauban ya ce manzon Allah ya tsinewa mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa da mai kai rashawan mai kai rashawan saboda akwai wanda aikinsa kenan ya zama shine ɗan tsakatsaki wanda zai karɓi cin hanci ya bayar to da mai kai wanda mai bayar wanda mai karban annabi ya tsine musu albarka Allah ka tare mu shi wannan hadisi yana al-musnad amma al-imam shaukani ya raunana isnadin sauban zaka gani a littafin nailul awtar musallam takwas shafi na 307 kuma yana da'iful jami' hadisin 4684 yana da'iful targhib hadisin 344 shi yasa ibnu hajar bai kawo hadisin saubanu ba saboda hadisin yana da rauni amma lafazin ya zo ɗaya. sai mutum na hudu eh, mutum eh, an samu mutum na hudu wanda shine ummu salama matar manzon Allah ita ma ta rawaito tsinewar Allah da mai ba da rashawa da mai karba kuma hadisinta isnaduhu jayyid ba shakka hadisinta yana da kyau za a gani ta littafin eh, al'imamun haisami sannan haka nan ta bayanin al'imamun mumdari wanda yana a targhib tarhib to sannan mutum na biyar abdullahi bin umar shi ma ya ruwaito tsinewar annabi ga mai karɓar rashawa da mai bayarwa na shida aisha matar manzon Allah ita ma ta ruwaito na bakwai abdurrahman bin auf shi ma ya ruwaito na takwas ibnu hadida al-juhani ya ruwaito sai da ya zo mursalan wanda al-imam bukhari ya kawo shi a kitabul ilalil kabir ɗari 200 waɗannan sahabbai a ce kamar mutum takwas sun ba da labari annabi ya tsine wa mai ba da rashawa da mai karɓa wallahi mu sani babu ɗan adam da zai shiga aljanna sai a bayan annabi muhammad babu wanda zai shiga aljanna sai a bayan manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar mana tsinuwar Allah da tsinuwarsa akan mai aiki mu zauna muna wannan aikin ko muna tunanin za mu tsira a kiyama wallahi muna yaudaran kawuna Allah ka gyara halayen don haka me ake nufi da rashawa tukuna ai abin da yasa ibnu hajar ya kawo anan cin hanci shine rashawa ka ba da kuɗi eh, kamar misali yadda ibn al-asir yake faɗa a littafin an-nihayat fi garib al-hadis yace ko a ce ar-rishwa ko a ce ar-rushwa a sa masa dhamma ko kuma a samar fatha ar-rashwa ko dai kasra ko dhamma ko fatha duk yana zuwa me ake nufi da rashawa wanda shine da Hausa rashawa kalmar larabci ne alwasla ila alhajati bil musana'a me ake nufi da cin hanci da annabi ya tsine wa mai yi shine kana da yadda za ka isa ga wata bukata ba zai yiwu ka isa ga wannan bukatar ba sai ka ba da kyauta wannan kyautar da ka bar sunanta rashawa farashi man yu'ti Ladi yu'inhu ala al-batil idan dai za ka ba da kuɗi ka ba da kuɗi saboda a sama maka wani abu to babu shakka ya ɗauki ma'anar arrashuwa to amma in ka dubi tsarin da ya zo ta karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan manufar ka ba ta da kyau shine zunubin yake tabbata a kanka wal murtashi al akhiru amma shi wanda ya karɓa fa ala kulli halin yana tare da tsinuwa kai da ka bayar ana la'akari da shin larura ta sa ka bayar ko a tun kai aka cuta ai kai aka cuta don akwai hakkin naka da ba za ka samu ba sai ka ba da rashawa halin da muke ciki a ƙasar nan kenan duk wanda ya samu wata dama za ka ɗauka kamar sai alƙali ba magana alƙali ba ne yanzu rashawa ta shafi rayuwar mu ta ko'ina mukami kana ma'aikacin gwamnati ne mukamin da ke sama ba za ka samu ba kuma an sani ka cancanta amma sai a ki baka promotion ku da shi zai gane kuransa sai ranar da ka gaya cewa to mai za a yi ne yace to ka gane kenan ai ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi to idan ya zama dole sai ka bayar kuma ka cancanta ka cancanta a baka mukamin amma ba za ka samu mukamin ba sai ka ba da wannan kuɗi to shi sa sai ibn al-asir yake cewa to kai anan ba mai rashawa bane almurtashi huwal akhidu wanda ya karba ne mai rashawan tunda kai ka cancanta amma misali da zai ce to tunda da yanzu ka gane da za mu kara maka level guda ne amma yanzu dai bari a kara ma matakan guda biyu to kai da shi duka kun samu tsinuwar Allah saboda ka kama ka samu matsayin da baka cancanta ba ka ga rashawa ta shigo kenan alladhi yas'a bainahuma بينهما li Lihaza. kuma za ka samu hatta ofisoshi suna da yaransu masu musu aiki musamman a yanzu a ce ai ba za a ba da aiki ba sai an sayar ba sayarwa ba ne dama ba aikin shi ba ne karka ce sayarwa rashawa saboda ba shi da iko ya sai da wani aiki shi ma ba shi aka yi dama ce da ta zo ya ƙi bayarwa sai ka ba shi kuɗi sannan ya baka kaga ba sayar maka yi ba me ya yi ya karɓi rashawa to akwai yaransu waɗanda suke musu wannan aikin akwai wanda shi yake tallan mukamai a ƙasar nan saboda haka idan za a dauki aiki idan aka riga aka sanar kai kana nan kana cika takardu an riga an zaɓa wanda za a zaɓa tuntuni bayan bayan mugunta shi wannan talakan maimakon ma a bar shi ma a ce a gaya mar ba za ka samu ba ce a sai ka sai fom don Allah ka dubi rayuwar da muke ciki ka je ka ci bashi ko ka shiga adashe sai ka samu kuɗin ka sai fom to wannan fom ɗin wato riban kafa ne dama an riga an san ba za ka samu ba yawwa kuma dama an gaya maka ana neman mutum ɗari ne kuma mutum dubu ishirin sun nema to in ka samu ka kai ma Allah godiya amma dai sai ka sai fom to wannan kuɗin fom na ne na zalunci la haula wala quwwata illa billah Allah ka jara al'amuran mu to amma saboda saboda rahamar musulunci sai ya zama rashawa tana da sharaɗi rashawa tana da sharaɗi in ba da rashawa na da sharaɗi ba to kai ka ji abin da manzon Allah ya faɗa Allah da manzo sun tsine mu mai bayarwa da mai karɓa to wannan sassauci da aka samu wanda za ka gani ta sharhin hadisan nan kamar aunin ma'abud mujallar tara shafi na 392 alwasla ila alhajati bil musana'a ar-rashwa ma yu'ta li ibtali haqqin idan aka bada kuɗi saboda a tabbatar da ƙarya ko kuma a ɓata gaskiya wanda yanzu duk siyasar mu a hakan take zaɓen ma ƙarya ce yaudara a biya kuɗi ga mutane ya za a yi a murɗa saboda ka yanzu ba maganan ƙuri'a ba ce wa ya fi ba da kuɗi kuma wai muna cewa muna bin manzon Allah anya ba yaudar kawunan mu muke ba jama'a idan muna ƙarya Allah bai ƙarya yana nan yana jiran mu a madakata duk yadda za mu yi sai mun haɗu da shi kuma wallahi sai an mana hisabi idan ka ba da kuɗi don ka ɓata ƙarya eh, don ka ɓata gaskiya ko ka tabbatar da ƙarya rashawa ta shigo wanda ne ka'idar da malaman suna suka yi kuma babu wanda za ka ga bayaninsa ya saba ma wannan sai malamai suka ce amma iza u'tiya liyatawassala liyatawassala bihi ila haqqin aw dafa bihi an nafsihi zulman fala ba'sa bihi kai ne an cuce ka ya zama bayan da ka yi sai ka bayar wanda in ka duba abin da ke faruwa akan tituna akan hanyoyi eh, idan ka zo wucewa checkpoint wani jami'in tsaro sai ya tsare ka saboda ma bata lokacin sai eh, nuna mana fire extinguisher nuna mana wannan yana maka wannan saboda dai ka ce to ga wani abu in ka ki in wani lokaci ne ma sai a hana ka tafiyar saboda ka tsira sai ka ciro kuɗin ka bashi idan ka haka sai aka ce to wannan baka da hukuncin rashawa amma shi da ya karba ba shaka yana tare da tsinewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce fala ba sa bihi lakin haza yambagi amma duk da haka sai malaman sunna suka ce an yakuna fi ghairil qudati wal wulati mutane biyu ba larura mutane biyu ba su da larura akan rashawa da alkali da shugaba duk inda aka ba mu alkali kyauta to babu shakka idan ya shafi hukunci wannan ba shi da larura a kai haramun ne ya karba ala kulli hali haka nan duk mutumin da ya zama shugaba ne لأن السعي في إصابة wa إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجبة عليهم domin me ai rashin mafita yake sa larura ta shigo rashin mafita to kai alƙali da aka baka rashawa ai kai ne mai hukunci wace larura za ta sa ka karɓi wannan rashawar kai ne mai hukunci kai ne mai cewa dole a yi gaskiya mai hana zalunci sai ka karɓi wannan kyauta ka ce larura babu larura ke sa aka ce alƙali da shugaba ba su da larura ta hanyar rashawa in dai suka karɓa to babu shakka haramu fala ya juzu lahum al-akhdhu alai ibn qudama a littafin al-mughni mujallal na goma shafin 119 yace fa amma rishwatu fil hukmi ba da rashawa in ya shafi hukunci rishwatul amili da rashawa na mai aiki ma'aikacin gwamnati misali ya ba da rashawa ko don ka samu aikin fa haramun bila khilafin haramun ne kuma abin da ya kamata mu sani idan ya zama ba za ka samu aiki ba sai ka ba da kuɗi karka yadda ka ɗauka larura ne me yasa saboda annabi ya tsine ma mai bayarwa ga mai karba to abinda malamai suke cewa sai wanda ya shiga larura to wace larura ce kenan shin babu hanyar rayuwa ne sai ka ba da rashin sai ka samu aikin gwamnati shin me zai hana kuɗin da za ka bayar cin hancin ka shiga kasuwanni kana auna hatsi kana sayarwa Allah ya baka abin da za ka ci saboda gudu tsinuwar Allah da tsinuwar annabi Muhammad amma abin da za ka lura sai a ce ai larura ce saboda haka idan kana buƙatar aiki yanan titi ko kuma kasan ma'aikatun ma kudin daban-daban ne ma'aikatun ma ba ɗaya ba ne akwai wanda sai ka ba da miliyan goma akwai na miliyan ishirin to yanzu idan kana da miliyan ishirin me zai hana ka ɗora ɗanka a kan shiga kasuwanni ya kasuwanci maimakon ya jawo ma kansa tsinuwa ya jawo ma iyalanka saboda manzon Allah da ya riga ya tsine ma duk wanda ya ba da rashawa da ko mai karba babu ta yadda za ka yi kuma ka gyara wannan magana ta manzon Allah babu yadda za a yi don haka in ka dubi bayanin ibnu kudama ya ce amma game da alkali wa iza ƙabilar alkali a rishuwa idan har alkali ya karbi cin hanci to shi wannan rashawar a gurinsa balagad bihi ilal kufuri wannan cin hancin a dalilinsa ba zai bar musulunci yana musulmi ba ba zai bar duniya yana musulmi ba sai ya zama kafiri kaga hatsarin rashawa ga mutumin da ya zama alkali ne shi malaman suna suna cewa cin hanci ga alƙali kafirci ne don haka babu sassauci a kai li'annal murtashi inna mayar yartashi li yahkumu bi ghairi al-haqqi aw wa zalika min azami zulmi me ke sa a ga alƙalai a ba su cin hanci saboda za su dora azzalumi akan ne gaskiya za su dora azzalumi akan gaskiya za su kwace hakkin ne hakki su ba ma wani masruq wanda almajiran abdullahi bin mas'ud ne ce, na tambayi abdullahi bin mas'ud game da ayoyi uku da suka zo a cin alqur'ani shin waɗannan ayoyi mai suke nufi aya ta 44 ta suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul aya ta 45 ta suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul aya ta 47 ta suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun sai abdullahi bin mas'ud yake tambayar abdullahi bin mas'ud yace shin waɗannan ayoyi guda uku anya ko kuwa akan rashawa ne a huwar rishwatu fil hukumi suna magana ne akan cin hanci ta wajen alƙalai shine ta yace ai in ka kira shi ma rishwa da sauki walakin nasuhuta tsantsan haramun ne an yastagifa rajul ala mazlama fayuhdi laka ba ma alƙali ba mutum ne ka shiga wani yanayi saboda haka sai ya taimake ka da ya taimake ka sai ka ɗau wani abu ka bashi kaga ba ma alƙali ba ya kaya wani ne ya kare wani daga zalunci sai ɗauko kyauta ya bayar kuma yana faruwa saboda haka za ka ji 'yan siyasa suna cewa ga kyauta gare ka mu dai abin da muke so kar a murɗa mana namu ƙuri'a to kar a murda muku na kokari a kudin da kuka bayar kuma na me rashawa ce ana kokarin a canza ma'anarta to duk mutumin da zai yi gaskiya a ce maka an yi zaɓe an gama saboda haka ina alƙaliwa ne ya yi ƙoƙari ya tabbatar da mu kumar kyauta abdullahi bin masu da ce fala takbal idan alƙali ya yi hukunci ya tabbatar da gaskiya bai yi ƙarya ba kuma bai karɓi rashawa ba bayan gama hukuncin sai aka ba shi kyauta ya ce kare karɓa saboda me ya shiga ayoyin nan guda uku bayan da za a yi tsira ko dai kafiri ko azzalimi ko kuma ya kasance fasiki wanda kuma dukkan su babu mai sauki fa in rashahu yahkum lahu bi batil aw yadfa anhu haqqan idan kuwa har alƙalin ya karɓi wani abu kafin ma a yi hukuncin to shine sai mu ɗauko waɗancan hadisai na manzon Allah fa huwa mal'unun Allah ya tsine mishi annabi Muhammad ya tsine mishi wa in rasha'u li daf'i zulmihi li yajzihu ala wajibihi yace to idan aka ce mutum ya ba da kuɗin ne saboda ya kare kansa alƙalin da kansa ya ce wallahi ni na san kai mai gaskiya ne amma in baka bani ba ba zan hukunta ba kaga alƙalin ya tabbatar masa mugu ne sai ya nemo kuɗi ya bayar dan a tabbatar mar da hakkinsa abdullahi ibn masud ce to kai da ka bayar saboda ba za ka samu haƙƙinka ba sai ta wannan hanyar sai ce to ba abdullahi bin mas'ud kadai ba akwai ata'u bin abi akwai jabir bin zaidin akwai Alhassan hasan basri waɗannan malamai gaba ɗaya sun ce la ba'sa an fani'a an nafsihi babu laifi mutum ya kare mutuncin kansa in ma ta hanyar ba da dukiya ne wani kadu bayanin ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallar na 29 shafin 258 ya kawo misalai na ta inda larura larura yake shigowa ta inda mutum zai bada rashawa har ma yake bada misali da mutumin da zai saki matarsa mutum ya saki matarsa saki uku rabuwa ya kai sau uku kaga aure zaman aure ya haramta gare su kuma wallahi ba ma rabuwa da samun tambayoyi akan wannan matsala mutum ya rabu da matarsa ya kai karo uku amma sai ya gardama ya cewa matan ni saki da ita tsakanina da ke guda biyu ne kuma ita tsakani da Allah ta san an rabu sau uku to yanzu ya za a yi Shi ne ibn taymiya yake kazalika almar'atu almutallaqa salasan idza jahada zawju miji ya ce shi san sakin bai kai uku ba ita kuma ta san sakin ya kai uku to dama shari'a na aiki da zahiri zahiri ko shine ana aiki da maganar miji saboda saki a hannun shi yake idan miji ya ce saki biyu ne to ba a yarda da maganar mata sai ta kawo shaidu Tun da babu shaidu auren su na nan a zahiri amma a baɗini fa babu shi a wurin Allah auren ya ƙare amma a littafin doka ta shari'a auren bai kare ba tun da mijin da yake da ikon yayi saki ya musanta adadin saki din shine sai malamai suka ce to abin da za a yi ta nemi khul'u faftadat minhu bi tariqil khul'i kar ta yadda wannan mijin ya kwanta da ita misali tana iya tawaye ta yaji ba za ta kusance shi ba sai ta ce ina buƙatar khul'u tunda ya ce saki bai kai uku ba kaga yana da damar kenan matar ta ko don haka zahiri idan ya ce ya yarda a yi hulku ai kaga rashawa ce ta ba da rashawa don ta kwaci kanta saboda ba ta da wata hanya da za ta tsira daga wannan fasiki makiyin Allah sai ta hanyar hulku don haka kaga ya cuce ta shi sa ibn taymiya yake cewa fi zahiri kana haraman alaihi ma bazalatu idan ta ɗauki kuɗi ta bashi wannan kuɗin haram ne gare shi domin rashawa ce wa yukhallisuha min riqi istila'ihi amma ita fa wannan kuɗi da ta bashi ta samu yancin kukuta daga fasiki kaga kenan ita a gurin ta halal ne shi kuma a gurin fa haramun ne to ibn taymiya ya ba da misalai daban-daban haka nan al-imam shaukani a littafin nailul yana mujallar takwas shafi na 307 zaka ga bayanai da suka kawo har ma da dalilai daban-daban akwai misalai masu ɗimbin yawa mu karasa hadisin wa ana abdullah bin zubair an karɓo hadisin nan daga abdullah bin zubair haka ne ana abdullah bin zubair radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa mahaifinsa shi ne a zubair bin al ya ce ƙaza rasulullah manzon Allah ya yi hukunci annal khasmaini masu jayayya biyu idan sun zo gaban alƙali ya ƙa'uda ni bai na yadayil hakimi za su zauna ne a gaban mai hukunci wato gaba ɗayansu za su zauna a gaban alƙali akan daraja guda ɗaya in ka dubi sharhin wannan hadisin kamar aunin ma'bud kenan ah, malamin yana cewa wal hadisu dalilun ala shar'iyyati qu'udil khasmain bayna yaday al hakimi. idan dai shari'a ce tsakanin mutane biyu to dole ne dukkan su zo gaban kotu su zo gaban alkali ba daidai bane wani ya turo a yi hukunci ba tare da yana gurin ba wa yusawwi bainahuma fil majlis abinda annabi yake nufi a daidaita zaman su gaba daya a daidaita matsayin su kada a ce a to wannan gwamna ne saboda haka bari a kawo mar wani babban kujera wancan kuma talaka ne dama rigima ta shiga tsakanin shi da gwamna bari a bashi akan taburma a ba zai yi ba yusawwi bainahuma fil majlisi irin kujerar da aka ba mai ƙara ita ce za a ba wa wanda ake ƙara wannan shine abin da annabi ya hukunta illa dai akwai dalilai da malamai suka yi magana a kai suke cewa amma idan musulmi ne da kafiri za a yi shari'a a tsakaninsu ba za a daidaita su ba sai an nuna wa kafiri shi makaskanci ne wannan shi ne akwai misalai da dama a zamanin sirna ali misalin abin da ya faru amma matukar ba addini ya bambanta tsakani ba to dole a daidaita tsakanin mai ƙara da wanda ake kara wannan hadisin yana da rauni wannan hadisin yana da rauni yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin 7224 al-imam eh, ibn hajar ya yi amfani da wannan dama shi yasa yake cewa rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wa sahahahu al-hakim kuma al-imam al-hakim ya inganta amma hadisin isnadin sa yana da rauni اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك